Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Shugaban kasar Nijar ya yi wa shugabannin al'umma bayani dangane da dalilinsa na baiwa Faransa da tarayyar Turai damar girke dakarunsu akan iyakar kasar da Mali. A jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar kuma an kaddamar da gagarumin gangamin yin allurar rigakafin covid karo na biyar kama kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba da labaran duniya alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A yau Juma'a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar zaɓe wadda za ta bada dama aikewa da sakamakon zaɓe ta na'urar zamani a zaɓen shekarar 2023 a kokarin tabbatar da yin zaɓe da gaskiya da adalci. sautari zabuka a najeriya na fuskantar cikas saboda ikirarin magudin zaɓe da kuma matsalolin kotu tun lokacin da kasar ta koma mulkin farar hula a shekarar 1999 dokar za ta wa hukumar zaɓe ta inec damar aika sakamakon zaɓe ta na'urar lantarki da kuma tantance masu kada ƙuri'a da na'urar domin hana tafka magudi an yi jayayya akan yadda za a yi amfani da na'urar tantance kuri'a a majalisar dattawa a shekarar da ta gabata yayi wata zazzafar muhawara akan dokar lokacin da jam'iyyar apc mai mulki ta ce inec za ta iya tafiyar da harkokin musayar kuri'a ne kawai da hukumar kula da harkokin sadarwa ta ƙasa wannan magana ta harzuka 'yan adawa wanda suka ce wannan matakin zai gurgunta 'yancin kai na inec daga bisani majalisar dattawan ta kada kuri'a ta baiwa inec daman yankewa kanta shawara rasha ta kai wa kiev harin makamai masu linzami a daidai lokacin da dakarun ukraine da na rasha suke fafatawa a wajen babban birnin kasar ukraine a yau juma'a rana ta biyu da mamayar kasar da rasha ta yi a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da tattaunawar diplomasiya ta kwantar da tarzoma sannan kuma kasashen yammacin duniya sun matsa kaimi wajen samar da kariya ga kasar da suke kawance da ita an ji kararrakin fashewa a babban birnin ukraine da safiyar yau juma'a jaridar da new york times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin kiev times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da kiev kafin fashewar an ji karar jiniyar motoci a garin lviv da ke yammacin ukraine inda ke kusa da iyakar poland da akasarin jakadun kasashen waje suke zaman wucin gadi a hali da ake ciki kuma kasar japan za ta ɗora takunkumai a kan rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi in ji firaminista fumio kishidi a yau juma'a bayan da kungiyar kasashen g7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a ukraine sanarwar ta zo ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya alhamis kishidi ya ce kasar ta uku mafi karfin tattalin arziki a duniya tana shirin ɗora hannu akan kadarori da kuma dakatar da bayar da visa ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a rasha da kuma dakile kadarori a ƙoƙarin auna cibiyoyin hada-hadar kuɗi na rasha ita ma amurka ta ba da sanarwar hana fitar da kayayyaki zuwa wasu muhimman abubuwa wanda shugaban amurka joe biden ya ce za su kasa fiye da rabin kayayyakin fasahar zamani wanda rasha ke shigowa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin burtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna hong kong damar komawa da zama a burtaniya matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da ke neman arcewa daga musgunawar china a yankin da a baya take karkashin mulkin burtaniya din shirin da ake kira nbo a takaice wanda ya baiwa miliyoyin mazauna garin na hong kong daman zama 'yan ƙasa a burtaniya an kaddamar da shi ne watanni goma sha uku da suka shuɗe matakin ya biyo bayan wata dokar ƙasa da gwamnatin china ta kakaba wa hong kong wanda masu suka suka ce tana cin karo da walwalar jama'a a baya mazauna hong kong da aka haife su kafin shekarar 1997 lokacin da aka mika wa china birnin daga birtaniya su kadai ne suke da cancantar zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin wani shirin amma bayan wani taron majalisar dokoki a jiya alhamis ministan harkokin migration birtaniya kevin foster ya ambato wasu sauye-sauye a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ake sa ran za ta fara aiki a cikin watan oktoba a ƙarshe mayakan 'yan awari a arewa maso yammacin kabaru sun ce sun kama malamai goma a makarantar yara masu fama da da ƙasa a wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin whatsapp a kamaru wani rukunin malamai su goma suna roƙon 'yan awarin yankin ingilishin kar su kashe su mutanen da suka hada da mata tara da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a ungumham wata anguwa a baminda babban birnin yankin arewa maso yammacin kamaru a yau juma'a sojojin kamaru sun tabbatar da 'yan awarin sun kama malaman makarantar da ke cikin hoton bidiyon kana kakakin 'yan tawayin ya dauki alhaki kapo daniel shine mataimakin shugaban mayakan kungiyar 'yan tawaye ambazonian ya kuma ce suna hukunta malaman ne saboda sun ki rufe makarantar gwamnati a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau Juma'a shugaban ƙasar Nijar ya kira wani babban taro a birnin Yamai domin yi wa shugabannin al'umma bayani dangane da dalilinsa na baiwa Faransa da tarayyar Turai damar girke dakarunsu a kan iyakar ƙasar da Mali sakamakon tsamin dangantaka da ke tsakanin hukumomin Faransa da na gwamnatin mulkin sojan Mali. Muhammad Bazum ya tabbatar da shirin gabatar da wannan batu a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa. domin ta yanke shawarar da ta fi dacewa ga kaɗan daga cikin jawabin da ya a gaban manema labarai. abin da na ce ma Nijar wanda na ma magana yau na ce musu duk ilahirin hanyar da kuka gani ta kwalta a Nijar tarayyar turai ce ta mummu kuma kyauta banda sauran aikin da suka yi kowace shekara hudu tsaba suke bamu na eh, euro miliyon 100 wanda muke biyan albashin ma'aikata wata biyu ko cikin wani shekara su suka foron eh, mu wannan haka kenan waɗannan mutanen da yake suna mali kuma suka tashi sabilin ba su amince da juyin mulkin da aka yi suka ce za su tahiya mu niger da burkina da ƙasashe na kudu benin togo ghana da cote d'ivoire muka shawara muka ce bai kamata ba su kaura gaba daya ya cancanta su tsaya su tallafa mu su kama mu eh, kuma mu a shirye muke lalle in suka samu irin wannan damar su zo domin su taimake mu wannan nauyin da yake dore da eh, kan mu su kama musu wannan ne ma'anan eh, mu'amala ta alheri ta nuna kamnan ƙasa da muka yi niyan mu yi in Allah ya sa suka amince kuma suka yarda su tsaya nan in kana shuraran mutane a caca baki da suke ca suke a mu al'umman mu bata yarda ba ba mu san wannan mutanen to mahi yawan mutanen masu irin wannan magana ba su san abin da ake ciki ba to su shurari irin muhawarar da za a yi a majalisar dokoki saboda ita ce wakilin jama'a shin kuna so wa'annan mutanen da muke so mu yi ma'amala da su su zo tare da mu mu yaƙi 'yan ta'adda ko ba ku yarda ba in majalisar dokoki ta ce ta yarda kenan wannan zancen ya kare mutum bai iya ce al'umma ba ta yarda ba ni ma zaɓaɓɓe ne amma ana iya a ce ni na yi son rai kuma ana iya a ce na yi kuskure amma 'yan majalisar dokoki su mutum 171 kenan ba za su iya su yi son rai ba kuma ba za su iya su yi kuskure ba kamar mutum guda ba. A gaida Sulamu mini barma har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da sabon gangamin yaƙi da cutar coronavirus karo na biyar a faɗin ƙasar ganin yadda ake samun masu kamuwa da cutar a tsakanin jami'an tsaro da ke agadas an kaddamar da gangamin a cikin barikin sojoji na agadas inda aka yi wa jami'an tsaro allurar don dakile cutar a tsakaninsu ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana Lura da yadda cutar corona ke kara tsananta a Nijar ya sa hukumomin soma yunkurin tsaurar matakan rigakafin mafarin wannan gangamin na yaƙi da cutar yayin da Agadas aka kaddamar da gangamin a barikin sojoji duba da yadda aka soma samun masu kamuwa da cutar corona a tsakanin sojojin jihar Agadas lamarin da ya sa hukumomin kiwon lafiya suka dukufa wajen yi musu allurar rigakafin cutar don gudun yaɗa cutar a tsakanin al'umma kamar yadda Rabuka Ali wanda shine mai kula da yaɗa labarai a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadas Harris ya bayyana. Abin da ya sa muka kaddamar a barikin soja, sojawa sun nuna su suna so a zo wajen su a yi ma duka al'umman soja da ke jan Agadez muka ga tabarakallah kuma jama'a ne mai yawa an samu ka cikin su sojawan. Akwai kakin da aka samu wajibi ne ga mun likitoci mu zo mu hara inda aka samu ka. Allura adadin da da ke gare mu dai a nan jaga Agadez dubu dari biyu da tasa'in da uku da biyar da saba'in. Koyaya sojoji suka karbi yin allurar rigakafin cutar corona bayan samun bullarta a tsakanin su. Jean Claude Barnard shine shugaban asibitin sojoji da ke barkin sojoji ta jihar agadas. Sojawa sun san da covid kin akwai shida. An kwatanta musu kuma su da kan sun gani cikin tele sun gani cikin media. zan haka nan da aka fara musu allura sun bada da haɗin kai. Sun zo da dama an yi kuma da yawancin wanda ba san ba kaɗan ne sai in ce kashi goniya tara da tara ma sun samu sun yi vaccination. an keɓe wurare na musamman domin gudanar da wannan aikin na tsawon sati ɗaya saboda haka hukumomi suka buƙaci ga al'umma ta wa likitoci haɗin kai silaman alhamis magatakarda na magajin garin agades ya dace yau duk jama'a kowa ya tafi ya nemi rigakafin wannan cuta wannan cuta yadda mutane suka sani alab dubu biyu da goma sha tara ta zo cikin kasanmu kuma kowa ya bannar da ta yi cuta ce wadda take mazan yaduwa cikin al'umma kuma ya dace mutane su yi kokari kowa ya kama a samu a dakatar da wannan cutar ta yi wa cikin al'ummar mu yau kana ganin margayin ka ba baka ita ba shi dalilin yana da wannan cuta kal mutane su sa ka wani abu a kansu yadda ake fadi cikin jita-jita ko bisa wazab ko bisa rezo sosiyo game da wannan cuta ba haka nan bane ba don kowa ya ta yi nemi rigakafin wannan magani a jihar agadas an fuskanci karancin masu zuwa a yi musu allurar inda aka yi wa mutane dubu sha tara kacal daga mutane kusan dubu ɗari uku da aka sa ran a yi wa allurar a wancan karan lamarin da ya sa allura na nau'in AstraZeneca ya lalace yayin da a bana ake sa ran adadin mutanen ya zarce na wancan karan ganin yadda ake samun masu sha'awar a yi musu allurar. Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadas Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Ƙungiyar dattawan mata a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun mutu wajen ganin cewa sun tallafa wa marayu gyaran kushiru da kuma bagazawa mata waɗanda suka rasa su. Wannan ƙungiya dai jinjira ce amma tana hoɓɓasa domin ta ga cewa ta baza hannunta ta ko'ina a kasar jamhuriyar kamar har ma zuwa wasu sassan duniya baki daya hajiya hawa suleiman ita ce shugaban kungiyar mu tattauna da ita ga yadda hirarta mu ta kaya kan irin hoɓɓasan da suke yi wajen cimma burinsu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu rabbi shirali sadri wa yassirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli summa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. to ni ce hajiya hawa suleiman a nan birnin cameroon duwala to ni ce president na wannan kungiya tamu generation femme solidaire na mu dattawa na matan kamaru e mu dai wannan kungiya tamu abin da ya sa dama muka kirkiro ta saboda mu rinka taimakawa gajiyayyu kaman kuma aiki wanda zai zamo mana sadakatu jariya kaman su marayu duk wannan niyan muke da shi da kam har da matan takaba to niyan mu kenan mu dai mu yi sadakatu jariya domin kaga mu akwai waɗanda suke faransa akwai wanda suke libreville akwai wanda suke yawunde akwai wanda suke nan duwala a wanda suke finje wato a rarrabe dai muke wato dukkan mu dai a nan aka haife mu kuma muka zo muka rabu kuma Allah ya fahimtar da mu ya zo ya dada haɗa mu don mu yi wannan zumunta domin wannan babban zumunci muke yi kuma akan kuma abin da zai ba mu lada aniyan mu da muke ubangijin Allah idan Allah ya taimake mu za mu yi shi kan har ranar karashe mu eh yanda kake wannan tambaya da kake gani kokarin mu ne kowace cikin mu tana ciro da wanda suke faransa suna turo su wanda suke libreville dukkan dai inda ka san muke wanda suke cikin dai wannan kungiya to haka kowa ba wanda yake ba da wani dala da yake finna wani daidai haka muke kokari muke zuba dala dala biyun mu muke yin wannan aiki na lada gaskiya da irin wannan kokari namu da muke yi da dan abin da muke da shi kamar da na na faɗa muke kowane wata muke sha biyar ga wata kowa yake kokari da yake allah ne shance allah ne zaɓe mu daga cikinmu muke zuba wannan kuɗi da ita ne muke yin kome amma kuma kamar da kake faɗa inda kuwa gwamnati za ta sa hannu za mu yi kuma fiye da abin da ake tsammani kowa wanda ya san zai niyan alheri kofa tana buɗe domin kaga kwanakin nan a cikin wata guda mun ba da inji guda uku a cikin kungiya a cikin kudinmu da muka hada don wannan kungiya da kake gani ba ma jima a ba amma cikin yadda allah da yake innamal a amalu bin mun yi niyya mai kyau a cikin wata biyu kacal muka yi kokari muka yi wannan abu mun ba da inji guda uku kungiya ta hada kuɗi muka hada muka sayi inji masu aiki suka yi kuka suka ce inji ya musu karanci ni na cire kuɗi na na sayi inji ɗaya na ƙara hajiya mai munatu hajiya batu ita ma ta yi ƙoƙari ta turo da kuɗi a muka hada muka kai shine inji ya zama guda uku to musulmi ko ba musulmi ba mu kam duk wanda ya zo kofa tana buɗe ba ma koran kowa wallahi tun da abin sauran ra'asawun kungiyar su ma sun tofa nasu kamar haka. Salamu alaikum, ni ce hajiya lani matan alaji wada. Mu ne muna wannan kungiya da aka bude, mun yi kungiyar nan saboda mu taimaka ma makabarta, marayu, masallaci, duk abin da ya bukatu na bukatan Allah da za mu taimaka kuma. To ni ce hajiya uwa da aka fi sani da, fato da mu da aka fi sani da suna hajiya uwa duwala. To mu ne fondatrice wannan kungiya na generation to yar uwanmu ɗaya ba ta nan ta yi tafiya to mun gani kamar da yar uwanmu ajiya wata hada ta faɗa to ba wanda wani magana da za mu yi da yawa don ta riga ta faɗi komai da komai in ne ya jiya uwa ali abdullahi eh kamar da yan uwanmu suka faɗa cewa eh mun haɗa kungiya ne na taimakon marayu taimakon Eh, makabarta taimakon kuma sadakatu jari eh, mun haɗa ne domin mu taimaki yan uwanmu mu duka mu shi ne eh don kowa ina neman lada kowa ne ne kuma kofa na buɗe duwan da yake so shiga ya zo shiga taimako ne ba wane ba wane Allah ya kuma ba wai ko kuɗi muke da shi ba mu da buɗe na niyya ne da yake zuciyarmu kuma amma kofa na bude duk wanda ya niyya ya shigo kofa na na bude mun bude ne na taimako ne na kuma mu samu kadan kanmu to shine da wannan kungiya ni ce wale wale soja suna da aka fi sanya da shi eh, hajaratu bello madam komsar ali garba wannan kungiya da muka hada allah ubangiji ya taimaka ya taimake mu ya sa mu ci gaba ne a don a taimaki gajiyayyu marayu ni ne hajiya azumi wannan kungiya namu da muka hada allah ya sa mu kare lafiya mu soma lafiya na taimakon juna ne muna taimakon yan marayu da makabarta duk dai muna taimakon su kungiyar da muka hada duwan da yake so ya zo ya shiga wannan kungiya ne sun taka rawar gani musamman ma a gidi wannan lokacin da ake fama da matsaloli musamman ta bangaren shigar kuɗi da kuma waɗansu ayyuka da wannan kungiya suke yi sai dai abin sani nan muna fata sauran kungiyoyin na mata da ma na takwarorin su maza su ma za su yi wani hoɓɓasa domin samun darasi ga wannan jaridar kungiya ta mata da tawa a ƙasar jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Yanzu zan yi bayani na hukunci zan yi akan matsalar gari. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kafofin kwallon nahiyar afirka na mata wanda kasar morocco za ta karbi nauyin kasashen nahiyar afirka waɗanda za su kara a tsakanin su sai dai kasar kamaru ta doke takwarata ne kasar gambia da ci takwas da nema ita kuma kasar gambia bata saka kokwallo ɗaya a ragar kasar jamhuriyar kamaru ba a birnin yawunde haka zalika kasar ta kamaru ta sake doke takwarata ta kasar gambia da ci biyu da nema a can kasar gambia sannan kuma sai gasar champion league wanda manyan kula-kula din nahiyar turai suke fafatawa a tsakanin su wani matashi wanda ya san harkokin ballon kafa na nahiyar turai da ma na afirka alhaji adamu sa'adu ya mana karin haske kan wannan wasanni guda biyu da suka gudana a cikin makon da muke fitar nan a gaskiya wato wannan wasa na gasar cin kofin afirka na mata a gaskiya kamar sun taka gani rawa sosai sabida da in ka in kaga wasan da suka yi a nan gida a can yawun da ya sada amadu a yijo a gaskiya wato sun duki kasar gambia wato takwas da banza sa'annan kuma suka je can kuma gambia suka daki gambia can biyu da banza to ka gani a gaskiya a kamaru tana da wato sa'a za ci wannan gasar eh, kofin afirka insha Allah. to ta bangaren gasar kakar abin champion league na wanda ake bugawa na turai me zaka faɗa akan irin yadda aka yi ta gwagwarmaya tsakanin manyan kulob-kulob na can nahiyar turai eh a gaskiya malawar wannan kam wannan shi ake kira ma a duniya babu ma sun ta kai wannan sabila da in ka ga yadda ake buga wa'annan manyan club ne suke suke nan wasanni ka zan dauka kamar a paris saint germain wato da muke kira psg a gaskiya ta tashi gani rawa da ta buga da ita da da real madrid ka gani wato akwai dan wasan su da ake kiran shi shi Kylian Mbappe a gaskiya wannan club nan ta gagara kuma dan wasan eh, Kylian Mbappe nan a wannan gaskiya yaro na kokari sosai kaga suka daki Real Madrid duk wasa ya kare shawara na ga minti biyu ne ko uku hakan nan ya saka kwallo a raga to kaga nan babin zan shi kuma ah, bandin da nema ya fatar da ita a yayin da yake bugu da kai sai gola penalty kenan eh to kaga sun saba ma sun saba mai yadda wannan kaga Lionel Messi ma shi ma kanshi a farkon wasa an bashi an bashi penalty shi ma ya buga bai shiga bai shiga rara ba manema yayan wasan nan mashuruci suna suna yarwa amma a wannan lokacin nan a da muke tafiya akan nan kasan bayan wannan ana tafiya na ga yaki kira ne kado final zan fada kado final da directement to kaga da sun yi ratin wannan kaga da wani abin ne bon yadda muke ce roseman bape yana nan ya saka musu kwallo shi shikenan don sun yi nasara ba dama Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice baban da takaice a yau juma'a shugaban najeriya muhammadu buhari ya tabbatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar zaɓe wadda za ta bada damar aikewa da sakamakon zaɓe ta na'urar zamani a zaɓen shekarar 2023 a kokarin tabbatar da yin zaɓe da gaskiya da adalci sautari zaɓuka a najeriya na fuskantar cikas saboda ikirarin magudin zaɓe da kuma matsalolin kotu tun lokacin da ƙasar ta koma mulkin farar hula a shekarar 1999 dokar za ta baiwa hukumar zaɓe ta inec damar aika sakamakon zaɓe ta na'urar lantarki da kuma tantance masu kada ƙuri'a da na'urar domin hana tafka magudi rasha ta kai waki ba harin makamai masu linzami a daidai lokacin da dakarun ukraine da na rasha suke fafatawa a wajen babban birnin kasar ukraine a yau juma'a rana ta biyu da mamayar kasar da rasha ta yi a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da tattaunawar diflomasiyya ta kwantar da tarzoma sannan kuma kasashen yammacin duniya sun matsa kaimi wajen samar da kariya ga kasar da suke kawance da ita an ji kararrakin fashewa a babban birnin ukraine da safiyar yau juma'a jaridar da new york times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin kiev a ƙarshe mayakan 'yan awali a arewa maso yammacin kabaru sun ce sun kama malamai goma a makarantar yara masu fama da da ƙasa a wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin whatsapp a kamaru wani rukunin malamai su goma suna roƙon 'yan awarin yankin ingilishin kar su kashe su mutanen da suka hada da mata tara da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a ungumham wata anguwa a baminda babban birnin yankin arewa maso yammacin kamaru To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin a yakub makeri da taya na gabatar da shirin da Jul Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc